أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri a wannan wata na ramadana yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na goma sha biyu a watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha allahu ta'ala kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala da miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ya haɗa mu da dukkan albarka da ke cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ibadunmu da kyawawan ayyukanmu Allah ta'ala ya amsa mana wuraren da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mane mana afuwa muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokinmu a gidan aljanna da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya abubuwa da suka dame mu a wannan ƙasa da kuma a duniya gaba ɗaya musamman na wannan annoba Allah ta'ala ya kawo mana ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ta a cikin aminci waɗanda suka rasu a ciki daga cikin ƴan uwanmu Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin waɗanda suka yi shahada waɗanda suka kamu da cutar Allah ta'ala ya ba su waraka ya kuma sanya ta zama rahama gare su mu ma Allah ta'ala ya sa wannan jarrabawa ta zama rahama zuwa gare mu gaba ɗayan mu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya kamar da aka saba akwai ƙarin kafofin watsa labarai media stations da aka samu za su isar da tafsiri zuwa ga al'umma da wasu bayan Allah suka ɗauki nauyi jiya mun tsaya a nanawa na 64 yau an samu karin na 65 da 66 kafa ta 65 shine africa tv 3 satellite station da wani babban allah mai neman addu'a ya dauki nauyi daga 5 da minti 20 zuwa 6 da minti 20 allah ya biya shi da gidan aljanna ya kuma tsunduma shi a aljanna na 66 akwai placo radio fm 92.3 yola daga sha biyu na rana zuwa karfe ɗaya shi ma wani bawan Allah ya ɗauki nauyi Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ah, muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu duka daga gidan aljanna tun daga na farko da muka faɗa tasirin farko zuwa yau na 66 duk wanda yake tsakani ya ɗauki nauyin Allah ya biya shi da gidan aljanna bukatunsa na alheri Allah ya biya masa mu ma duka Allah ta'ala ya biya mu da gidan aljanna bukatunmu na alheri Allah ta'ala ya biya mana ina ga wannan shine karshen kenan a na yau na 66 so abinda zan ba da shawari ga waɗanda suka biya daga karshe-karshe ko bayan an fara tun da ramadan ake tafsiri duka yana da kyau a tabbatar da an sa ido ko bayan ramadan an ci gaba da sanya darussa har sai wata gudan ya cika idan ka biya wata guda aka fara sa ranar bakwai ga wata ko takwas ko goma ko sha biyu ko ma sha uku to gaga akalla kenan an ci fiye da kashi ɗaya cikin uku ramadana to da ka manufar da ake son isarwa sako da yawa ba zai isa ba to da ka sai a tsaya duk wanda ya tabbatar ba ran farko aka ba shi ya biya to yi kokari ga koda bayan ramadana an yi yarjejeniya da gidan rediyo ko talabijin a ci gaba da sa karatutukan har su kare insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wani lafiya bayan ga wannan sai tambayoyi insha Allah Ah, wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya gafarta wa malam amin ya hayyu ya kayo malam ina da tambaya shin mace na iya ɗaukan jariri ta yi sallah tare da shi a hannunta musamman idan ba ta da mai rike mata kuma tana tsoron barinsa shi kadai tana iya yin sallah tare da shi a haka e ya tabbata a sunna ana iya daukan jariri a yi sallah da shi kamar yadda fiyayyen halitta tsira da abinci tabbata a gare shi yayi a hadisi da yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka kawo riwaya ta bukhari a 486 cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi sallah wa huwa hamilu umama bint zainab bint rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya dauki umama yar zainab zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da ita hadisin sai yake cewa idza sajada wa ba'aha idan yayi sujada sai ajiye ta a gefe wa idza qama hamalaha idan ya miƙe kuma sai taso da ita so wannan ya tabbata da wannan hadisi cewa ana iya daukan yaro a yi sallah da shi a hali na zarura idan ba mai rike miki kamar yadda kika faɗa kuma wata ki bashi ya je ya shiga wani halin da bai dace ba so kula ga wannan ya halatta a yi a ɗauke shi a duk inda bukata da kama mata na iya sallah da jaririnta musamman ta goya shi a baya mu da muke da al'adar goyo a nan to babu laifi amma wurin da ba al'ada suka ga mata ta yi goyo sai su ta mamaki su ga an sa yaro a baya an sa zani an daure sai ai ta kallon mutum har laraba lokaci suna kallon irin wannan dan zamani ya canja yanzu sai dai a tura yaro a keke to ni fa ina ga tura shi a keke ba laifi bane amma yaron da ya tashi bai hau goyon bayan mamarsa ba ai bai more kusanci da uwa sosai ba ni ina ga akwai wani kusanci da goyo yake sa wa 'ya'ya da iyayensu ka yi kashe kan gadon bayan mahaifiya ai akwai alheri a ciki to ala ayi halin ba laifi ba ga tura yaro a keke kawai ina ba da misali ne to da ka fiye halitta ya dauki umama a wannan hali ya yi sallah da shi sannan baya ga wannan in lokacin sallah zai fita a kowane hali ana sallah kamar yadda ƙur'ani ya ce inna salata kanat alal na kitaban mawquta cikin nisa'i aya ta 103 cewa ita sallah akan mu'mini tana da lokaci so a kowane hali aka samu kai dole a yi sallah ba za a bar lokacin ya fita ba su za ka yi halatta gare ki ki dauki yaro ko yarinya ki sallah tare da ita banda wannan yin halitta yakan yi sallah ai alhassan wal hussein masu kan zo su hau gadon bayansa yana sallah so wannan yake bayyana cewa duk waɗannan ƙa'idodi ne na amalin kalil karamin aiki baya fata sallah sai yan halitta yana sallah na na aisha ka zo daki yana kulle ya matsa gabe buɗe mata kofa ya ci gaba da yi tare da cewa wannan sallar nafila ce wannan kuma ba cewa aka yi kamar duk wani aiki ba sai ka fara sallah ka buɗe aikin ana bayanin abin da ya zo a darura saboda wasu suna abusing dama in aka baya. wani sai ya bari tukunna sai ya fara sallar tukunna ya ce bari ya shige da to kaga wannan sai a samu matsala ko sai ya fara sallah ya ce bari ya yi waya an ce ai karamin aiki baya bata sallah wannan kuma ya zama ganganci ana bayanin abun da ya zo maka na dole Mafu, tayyib wallahu ta'ala a'lam na'am wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alheri ya ji kan iyayensa da na ma ya sa aljanna ce makoma amin ya hayu ya kayu mun gode malam tambaya na ita ce mace ce mijinta ya sake ta da cikin wata takwas dama ya mata saki sau biyu sai iyayenta suka ce ta koma ta haihu a gidan miji sai mahaifiyar miji ta ce a'a saboda shika uku ne ba za ta dawo gidansu ta zauna ba don allah menene daidai kuma yaya za a yi akan wannan matsala malam saboda macen tana da juna biyu a halin da take ciki a magana mafi inganci matar da aka yi wa shika uku abin da ya fi dacewa a sunna inda tana da juna biyu to ta yi idda a ɗakin mijinta shi ya fi alkhairi mafu? tayyib akwai hadisi na muslim rahmatullahi alai hadisi na dubu 1480 riwaya ta imam sha'abi rahmatullahi alai da yace ya je wajen fatima bintu qais radiyallahu anha ya tambaye ta menene hukuncin da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yayi akan matar da aka sake ta sake da juna biyu kuma shika uku budan bakinsa sai ta ce budan bakin ta ita Fatima binti Qais radiyallahu anha ana rike cewa khasamtu zawji ila rasulillah na kai karan miji na abun ya faru gare ni ni in fasan na kai karan miji na wajen manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya sake ni shikan da ba kome shine shuka uku kenan an yi daya aka zo aka yi na biyu aka zo aka yi na uku da na kai kara fiye yan halitta ya tambaye ni ina da juna biyu na ce a'a sai ya ce mana la sukuna wala nafaka laki tun da ba ki da juna biyu kuma shikan ya kai har uku lokaci daban-daban annabi ya ce a yanzu ba ki da masauki ba hakkin masauki na wajibi sai ya baki ba wajibi bane sannan na biyu ciyarwa ba wajibi bane da haka da wannan ake gane cewa in miji ya sake mace shika na uku ya ba ta masauki ko ya ciyar da ita a lokacin idda ba wajibi bane amma idan yace mata ga masauki waje kaza na ba ki zan dauki nan ki idda ta ga tana bukata wannan kuma daidai ne kuma shi ma idan yayi zai samu falala kamar yadda Allah ta'ala yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal mustaqina cikin bakara aya ta 241 anan zai samu lada amma wannan ya tashi daga matsayin wajibi ya zama kawai ganin sa ne an ba shi zabi idan yayi babu laifi akai a riwaya ta imamu abu dawud da rahmatullahi alaihi hadin sai yace illa an takuni hamila sai dai in kin zama mai juna biyu to a nan wajibi ne dauki da miki a nan sai yace sai dai in kin zama mai juna biyu to in aka sake mace tana da juna biyu shika uku matukar tana da ciki to a nan kuma wajibi ne dauki nauyin ta in dai tana da cika tana da juna biyu afwan idan muka duba cikin at-tamhid limafil muwatta Minal al-ma'ani wal masalib na Ibnu abdul barri rahmatullahi alaihi a mujalladi juz'i na 14 nan ba na 151 ya kama ganganun malamai cewa ko da shika uku ne in tana da juna biyu daukan nauyin ta wajibi ne daga cikin hujjojin da ya kafa hujja ko malamai suke kafa hujja da shi shine aya ta cikin suratul talaq da Allah ta'ala yake ta askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum har zuwa wa ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna kaga anan da Allah ya ce ku zaunar da su min haythu sakantin min wujudikum wala ko litudayyiqu alayhinna Allah yace ku ajiye su a inda kuke zaune kada ku yi kokarin cutar da su dan ku takura su sai yace idan sun kasance ulatu hamlin ma'abota ciki cikin suratul talaq aya ta shida in sun zama ma'abota juna biyu fa anfiqu alayhinna hatta yab'an hamlahunna to za ku ci gaba da ciyar da su har sai sun haifi abin da ke cikin su so zaka ke dan a nan abin da ke sa shika na uku a rike mace a ba ta masauki a rike ta na wajibi shine in tana da juna biyu amma shikan farko da na biyu wanda akwai halaccin kome gabanin idda ta kare to a nan kuma wajibi ne a kyautata mata ko da bata da juna biyu wallahu ta'ala a'ala. sai wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya ji mahaifa da rahama amin ya hayyu ya qayyum malam mutum ne yake da manyan motoci na ɗiban kaya yaya zai cire musu zakka a magana mafi inganci motocin da ake neman kuɗi da su ko ake shiga na yau da kullum babu zakka a kansu sai dai abin da suka tara ana iya cire zakka malamai sun yi hukunci akan wannan dogaro da hadisi na bukhari rahmatullahi alai hadisi na 1463 da manzo Allah ke cewa laysa alal muslimi fi farsihi wala gulamihi sadaqa so da dama akwai ruwayoyin hadisin da ya ka abubuwa da ake aiki da su na yau da kullum ba a cire musu zakka sai dai abin da suka tara na kudin akwai cire zakka idan ita mota tana hidima to kudin da take tarawa in ya kai nisabin zakka ya cika sharɗan zakka za a cire amma wanda yake wannan a magana mafi inganci babu zakka akai magana mai tsawo akwai a cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani na ibnu abdul bar yayi magana mai tsawo a kai suna daga cikin ababen da ba a cire musu zakka sai dai in kuma shares ne mutum ya saya a wani kamfani to ko da ba kamfanin motoci yake sarrafa yake hidimar su to a nan kuma za a cire zakka saboda me bidi kibarin cewa shares aka saya ba kawai mota ce ta shiga ba so da abin abinda ba ba a cire zakka kamar na gida ko na mota in shef ne mutum ya saya ba mallakan abin ya ba ya sayi halin jari ne to a magana mafi inganci a nan ana cire zakka wallahu ta'ala ala aran ma ina muka dakata aran ma ce za mu kafi a kan aya ta 229 mun yi Kaballayi ɗaya daga cikin aya ɗin bai wuce tafsirin kalmomi shida muka yi ba muka dakata jiya yau da bikon Allah za mu kammala aya ɗin mu shiga ta 230 zuwa ta gaba in ma yayi bismillah a rama za mu tashi a darasi na goma sha biyu wata ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha Allah tafaddal a rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم a talaqu shi shikan aure marrata ni sau biyu ake wanda yake da kome a cikin sa fa ko ku rike bi ma'arufin da yin ma'arufi na kyautatawa aw tasrihun ko kuma ku sallame su bi ihsanin da kaiwa makura na ihsanin kyautatawa wala yahillu lakum baya halatta gare ku an ta'khudhu mimma ataytumukunna shay'an ku karbi daga cikin abin da kuka ba su na wani abu illa an ya khafa sai dai idan miji da matar da suka rabu suna tsoron Allah yi ma ba za su iya tsaye da hududan la shari'o'in Allah da hukunce-hukunce cikin haƙoƙin juna ba Fa'in in in suna da ilimi sun ji tsoron Allah yi ma hududan da cewa ba za su iya tsaye da waɗannan shari'o'in Allah akan haƙoƙin juna ba fala junaha alaihi ma babu laifi a kan su biyu fi mafta bihi da abun da ta bayar dan ta fanshi kanta a yi kenan ya kawo ƙarshen auren tilka waɗannan hududullah sune ne iyakokin Allah fala ta duha to kada ku ƙetare su wannan shine shingen dokoki da iyakokin Allah kada ku ƙetare su wa man ya ta'adda hududallah dukkan wani wanda ya ƙetare iyakokin Allah fa'ula'ika masu wannan siffa humu zalimuna su ne azzalumai ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci da shiga cikin azzalumai as-salaqu marratan je da mu tashi akan wala yahillu lakum insha Allah ta'ala anan muka tsaya za mu tashi akai yau ke nan don haka as-salaqu marratan shika biyu ne mutum zai yi matarsa ɗaya. idan ta fara idda ya ga yana sha'awar mai da ita sai ya mai da ita anan kuma idan zai mai da ita sai ya nemi shaidu ya kafa shaida وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله جزاكم الله خيرا إنا قاعد أقول في سورة الطلاق لم بنغرك آية بيوكي نكو إنا قاعد كم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم هكذا آية بيوكي في سورة الطلاق so kula ga wannan idan mutum zai miyar mata ya mata shika daya ta fara idda ta yi jini ɗaya biyu sai ya gafa wata dan ko ta yi gaye ta faranta masa ko ta burge shi ko kuma zai wuce sai ji tana kira'ar qur'ani sai ji daɗin karatunta saboda ustaziya ce ko kuma ta masa wani irin karamci da ya ji daɗi na kyautatawa sai ce kawai ya ne da ita abinda kawai zai yi sai samu shaidu kawai sai ya gaya musu ko wani babbanta ko wani waliyinta to da Allah wane ya kira mu ya ce a ce da Allah ya mai da auren yarku hawa'u ya mai da ita yanzu to Allah ya albarka shi kenan kawai a shaida in ka mayar ba ka da neman famishin din wani a lokacin za ka mayar amma in ka mayar kuma ana so ka gaya wasu dan a samu shaidan cewa yanzu ba idda take bane ya ne da ita ne a cikin harkar aurenta mafhum tayyib so da ka shi sa qur'ani yace ku samu mutane adalai su shaida kuma ku sai da shaidan nan don Allah kada ya ce ya miyar daga baya iyayen da sai kuma mu so ba sai a kira mutum sai ka ce ba bai mai da ita ba sai an kira shaida sai ta ni bai gaya mun ya mai da ita ba sai sa in za a yi shaidan a yi don Allah bi ma'ana a tsaya in ya gaya muku ya miyar ko ina aka je ku tabbatar haka ne in bai faɗa ba kuma duk yadda ya kama kafa kada a yadda a canja magana to da kan an yi shika daya ba ta gama idda ba in zaka mai da ita ba sai ka nemi permission din ba ba za ka iya mai da ita in ku ta gama idda to kuma sai duka shiga cikin sahun zawarawa yanzu a sake neman aure da kan akwai wanda ka iya karya hula in kuma mai karatu kake so aka samu wani aran ma da ka hadda mai tilawa ya kawo kansa to kuma ka haɗu da aiki amma in ba ta gama idda ba to kana da fawa kana da iko amma tana gamawa to aiki ya jika maka in kuma kana bukata kuma haka ne in ta gaban sai ga kuma ka fi bukata kana zuwa kuma sai ka samu a cikin waɗanda suka zo a wani wanda ya fi ƙarfinka. ka to kaga yanzu kuma sai ga to sai dai addu'a Allah dai zai make mu ustaz in an yi bude baki dan mana addu'a za mu bada abin sadaka to ai abin sadaka kamar abin sadaka da da kansa a gidanka to haka ake na daya da na biyu amma in har ta gama idda kuma in za a mayar to sai an je wajen iyayen ta an nema amma ba ta gama babu damuwa to je Allah ya ce wala yakillu lakum baya halatta gare ku ku maza an ta'khudhu ku dauka ko ku karba mimma ataitu muhunna abinda kuka ba wa mata na sadaki ko na kayan daki kawai kare rabu da muka ce zaka kwata kayan daga mata wannan ba adalci bane saboda al'ada ne muke yin kaya a kwati ne da zannuwa da kaza da kaza al'ada ce amma a ka'ida duk wannan ana irga cikin sadakin aure ne mu yanzu ba mu cika yi ba in zaka ka aure mace abuwan da kai na hidima a lokacin yin aure banda kyauta da kamata a lokacin da ake ba to wannan ya shiga cikin kayan aure shine ka'ida ya shiga cikin sadaki amma mu sai mu takaita da dubu hamsin ko ɗari da ake bayarwa to mm. za ka in dai ka mata kaya a fati biyu uku hudu biyar shida bakwai gwargwadon karfin ko abin da ya kama da wannan kuma kun zauna da juna kun yi rayuwa ta aure in za ka tafi wannan duka na sani ta cinye kayan a inda kake da iko ba za ka bar masa duka ba shine an ɗaura auren baka shafe ta ba to a wannan aure ko a wannan hali ko me zai faru to wani a hali kuma tana da rabin sadaki ne in dai ba a yi mu'amalar aure ba to za a bar mata rabi a karbi rabi amma in an yi saboda me saboda ko daura aure aka yi da mace bayan wata ɗaya ba ta tare ba aka sake ta akalla dai an dan mata wani dan dame a jikinta kawai dalili ai ta taba yin aure so kaga maganar ta yi mu'amalar aure ko ba ta yi ba wannan sai an ji ana bayani amma dai tun da an daura su ka dan addini ya ba ta kariya sai ce rabi a nan kuma za a bar mata duka wannan menene shine irin adalci na addinin musulunci mafhum tayyib don haka Allah yake kada ku karɓa min ma ataytumuhunna ataytumuhunna mu a'taytumuhunna ne abubuwan da kuka ba su shay'an na wani abu kalmar ataitu na yin nasaba zuwa ga mafulin bihi guda biyu kaga ataitu muhunna din nan shine mafulul awwal ai bi ma'ana ataitumun nisaa ko kuma ataitum azzaujati shay'an in kace azzaujati saboda jam'u takfir ke suna zai dauka a halin nasaba sannan shay'an kuma sai ya zama shine maf'ulun bihi na biyu shine ataitumu an-nisaa shay'a ko ataitumu azzaujati shai'a. shay'a to ya zama yayi nasaba guda biyu ba kwa bata wani abu kuma ba ba karamci bane me ribar mutum ya auri mace rayuwar aure da ita wata kila ma an haihu kuma za ka tafi ya ce shi bai yadda ba ai a faka kaza sai an bar maza ai kaza kaza sai an yi wannan ba daidai ba ne akwai rashin karamci da sanin ya kamata ai a ka'ida ma ƙari ake mata in za a rabu sai a ƙara yin kyautatawa shi sa Allah ta'ala ya ce au tasrihun bi ihsani so a ka'idan karamci ai in baka ƙara ba kuma ba za ka rage ba so da ka shi addini cewa ma in za ta tafi ka kara mata a auren ka mata akwati guda biyar yanzu kuma aure ya rabu za ta tafi inda hali sai ka mata guda goma saboda mai saboda za ta je ta yi zawarci tana bukatar dan ado da dan zannuwa masu kyau kar ta je tana sa ko dan zani shi yasa sai ka kyautata mata Allah yake kar ku kwace wani abu illa ayya khafa Allah kima hududallah sai dai in sun ji tsoro ya khafa iya daukan ma'anan alima in sun sani wani abu ya bayyana gare cewa kai wanta ba za mu taba shirya da ita ba ita ma ta ce kai mijin nan gaskiya ba za mu shirya ba saboda ita rayuwar aure bayan addini fa akwai compatibility in ba a samu compatibility ba to akwai matsala compatibility ya zama kun dace da juna sosai in ba haka ba ita harkar islamiyya ya dame ta shi kuma damuwarsa harkar kwallon kafa tana so ta kalli talabijin channel na addini shi kuma zai ce to a yau ana wasa da manchester united to a kan tashawa zai kalla sai a samu matsala ita suna son ta kalli addini shi yana so kalli kwallo amma ina akwai compatibility to shi mai addini ita mai addini sai su yi tarayya a kan tasha da suke so su kalla in kuma ita yan kwallo da shi dan kwallo shi kenan sai a ta kallon united cikin zaman lafiya ba wani masu sabani amma ka shi ne matsalar to in ba compatibility ko taɗi miji da mata ba sa yi shi idan ya zo gida ya ɗan kasuwa ne bai taɓa tunanin komai sai kasuwanci kalkuleto gefe buga kaza waya in ya ɗauka e eh, motar ta iso ito eh, a sauke kayan nawa za a ba su e eh, kudin sauƙin dubu ɗari ku to a haɗa da wuri a kai musu nawa za a sallame su wannan ya shafi alaƙar gida amma dole zama in kada gida akwai wani abin da kuke tarayya da mace za ku yi taɗi sai taɗin ya fi daɗi ko akan taɗin rayuwa ko akan taɗin wani abu na leja kayan ɗin kuto ya zama kun yi tarayya to duk inda aka rasa compatibility matsala da aukuwa kuma lokacin ana auren babu dacewa da juna ko kuma an yi auren sai dacewan ya kubuce shi kullum zai je masallacin annure ji wa'azi tana gida ba ta taba zuwa jin wa'azi ba a duk basirarta ya ƙare ya ake bara maki ya ake markaɗe wake a yi alale ya ake kwaba fulawa a yi ɗan wake duk tunaninsa akan kicin ya kare in ta dore miya ta shiga daki za ta ce miyan nan minti 17 za ta yi a daidai minti 17 ba ta duba agogo za ta samu miyar ta yi ita a nan ne take da work experience shi kuma kullum yana karuwa yana sanin addini to za a kai matakin da auren ko an zauna babu dadi ke sa duk abin da kake ci gaba a rayuwarka ka tabbatar iyalanka suna ci gaba ko wa'azi kake ji kullum ita ba ta ji to za a kai matakin da zaman auren baya yiwa kuma ko yayi babu wanda ke jin daɗin juna amma in tare kuke jin wa'azi to ran da ka ji kuskuren ka gyara ita ba ta ji ta gyara in ma ka manta gyaran ita za ta tunatar da kai in ta manta za ka tunatar da ita to shi sa ko da yaushe muke tare da iyalai mu tabbatar da akwai me akwai compatibility muna ci gaba suna ci gaba muna ƙara wayewa a rayuwa da addini suna ƙara waye wannan zai taimaka mafu mm. tayyib ka idan illa ayya khafa Allah yuqima hududallah sai dai in sun samu ilimi cikakke cewa suna tsoron a zaman auren matukar sun zauna ba za su tsaye da hududullah ba hududullah ne a muhu wa Shari'u. hukunce hukuncen Allah da shari'o'insa ta ce ni dai wani ba zan iya bashi haƙƙinsa ba shi ma yake gaskiya wanta ba zan iya bata haƙƙinta da Allah ya ce in bayar ba fa in khiftum idan ku wakilansu da waliyansu kun ji tsoro kuna da ilimi na cewa ya bayyana gare ku ba za su iya ba saboda kalmar khiftum ai alimtum yana daukan wannan ba za su iya ba Allah yuqima hududallah ba za su tsaya da shari'o'in Allah da dokoki ba fala junaha alaihi ma babu laifi akan su fi maftadad bihi cikin abin da za ta bashi na abdan me dan yanta kanta daga igiyar aurensa shine sai su abin da ake cewa khul'i khul'i daga kalmar khala'a ne tana so ta kwaɓe igiyar auren kaga me dalili saboda in miji ne bai son zama da mace me zai mata shika saboda igiyar shika namiji yake mata ba ta yi in ita ce ko ba ta son zama da shi kuma shi ba zai sake ta ba to anan me za ta yi na'am sai ta nemi hulɗi a lokacin saboda ita ba ta shika ce sa aka ba ta saboda adalcin addini sai aka ba ta tun da ba dama ki shika don ba ke kika biya sadaki kika yi auren ba to yanzu ke kuma kina da choice din za su iya yin hulɗi in kika yi hulɗi a ana iya raba auren alƙali na iya rabawa ko iyayenku ko waliyanku da wakilai suna iya rabawa shi yasa aka ce illa ayya khafa shi miji da mata a wata kira'a kuma illa ayyu khafa to an ce illa ayyu khafa shine in an ji tsoron shi miji da mata din anan miji da mata sune a matsayin na'ibul fa'il illa ayya khafa kuma sune matsayin fa'ilai din mafu to a lokacin in kuka ga ba za su iya kiyaye dokokin Allah ba fala junaha alayhi ma babu laifi akan miji da mata fi maftadat bihi cikin abun da za ta fanci kanta ta yi hul'i kenan hul'i na farko da aka yi a tarihin musulunci shine hul'i na ainihin sabit bin qais radiyallahu anhu da matarsa ta zo ta samu fiye halitta karkashin wannan aya kenan ta same shi take mazan Allah miji na la aibu dinahu wa ba na aibata addininsa da ɗabi'unsa addininsa da ɗabi'unsa mutum ne mai addini kuma ɗabi'un abun yaba ne amma wallahi ba na sha'awar zaman aure da shi wannan ke bayyana maka namiji zai yaba addinin mace wani lokaci da ɗabi'unta amma an ce zai aure sai ya baya bukata hakan mace na yaba wani ta ce wani akwai addini akwai ɗabi'a amma ba ta son aure da shi to shi haka ya faru an daura auren ta yaba ɗabi'a da addini amma ba ta son zama da shi sai bazu Allah ya ce a turidin a turidin hadikatahu shin zaki da masa da gonarsa da ya baki don a lokacin gona ya bata a matsayin sadaki sai ta ce na'am zan mayar masa sai annabi tsira da abincin tabbata a gare shi a lokacin mayar masa da gonar sai ta mayar sai aka yi mai a nan ba za a ce sai ya sake ta ba sai aka bata auren idan an yi hulɗi ba a kirga shi a cikin shika shi bai daga ciki so da shi hulɗi ba shika ba ne sunansa alfasku ne ɓatawa so da an ɓata aure da in ana jera jerin gwanan shikan aure ba a sa hulɗi a ciki saboda ne saboda ɓatawa aka yi ba an sake ta ba ne za mu ƙara fahimta mun shiga aya ta gaba insha Allah ta'ala shi fasku ne ba a talak ba ne hulɗi da dama ana kuskure a wurin sai a riga irga hulɗi a shika shi hulɗi ba shika ba ne shi ɓatawa ne so da bambanci tsakanin bata aure da shakan aure abubuwa daban-daban ne a bajin aure malamai suka nuna alfasko daban a talaqu daban babin daban-daban ne mafu sai a lokacin za a yi hulɗi malamai suka ce me zai iya karba fi da bihi wasu suka ce da aka ce ta kanta suka ce yana iya claiming ta biya shi fiye da abin da ya kashe a aurensa da ya aure ta saboda Allah ya ce fi da bihi bai yi iyaka ba wasu malamai mafiya yawa suka ce a'a idan zai yi claiming damage ta biya shi dole ya zama cikin iya abin da shi ya kashe da zai aure ta ne babu dama ya ci riba me dalili saboda an ce wala ya fi lakum an ta'khudhu mimma mukunna shay'an don haka fi maftadad bil yana dawa kan shai'an da kuka ba su ne su da ka sai dai a cikin abin da aka yi ya kashe naira dubu ɗari biyar ya aure to yanzu ya zauna da ita kuma akalla sun ji daɗin juna idan za a yi kulɗi to ya zama kasa da wannan ya ce naira dubu ɗari uku da a shi ya kashe dubu ɗari biyar a shari'a wannan ya yi halal ne amma ko a nan yana da hali idan zai karanci ya ce na fi wallahi shi ya fi daraja matukar musamman idan ya zama tsakani akwai karuwa to babu dalilin cin riba akan wannan babu alheri a hakuran shi ya fi ko da ku shari'a ta halartar maka halal ai ba wajibi ba ne so tun da an ce halal ne suka ce na yafe mata so da aka son samu kudin da za ta bayar zama kasa da abin da ya kashe matukar sun zauna sun yi rayuwar aure da shi mafu. tsayi wa tilka waɗannan su sune iyakokin Allah fala duha kar ku ketare duk inda ma an ce iyakokin Allah kuma aka ce fala ta'tadu kara ketare shine shari'o'insa da ya zayyana mana ya ce mu aikata in kuma ga an ce wa tilka hududullah fala taqrabuha ai akwai a qur'ani kada ku kusance su to anan kuma shi ne ana bayanin kar ku kusanci haramun kamar yadda ya zo fala taqrabuha ko da cikin bakara aya ta 187 akwai fala taqrabuha shine cikin ayar uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna so kaga anan zaka ce fala taqrabuha fala ta karabu to haramun ne karka je kusa da shi in an ce fala ta ata duha kuma shine halal da wajibi da mustahabi karka fita a cikin su ka hakura da rayuwarka cikin abin da Allah ya wajabta ko ya halartar masa so da a anan tilka waɗannan hukunce hukuncen auren da muke ta ne hududullah shari'o'i ne na Allah hukunce hukuncensa ne fala ta ata duha da Allah kar ku ketare su ku fita wata duniya ta daban kar ku ketare duk dokar da Allah ya sa ku bi ta wa mai ya ta'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah ya gagara haƙuri cikin abin da Allah ya halatta fa ulaika masu wannan sifa humu zalimuna sune azzalumai dan ma'anan zalunci shine wadu ushe fi gairi muhallibi in aka sanya abu a gurbin da ba nasa ba to an yi zalunci Allah ta'ala ya kare mu daga wannan na'am فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها إذن يسكيت شكا لأكو فلا تحل له بايتا هلتا غريش حتى تنكها زوجا gaira, har sai ta auri wani miji wanda yake ba shi ba fa in in ya sake ta fala alaihi ma, babu laifi a su ayyata raja'a su yi muraja'a su dawo kenan in zanna in suna kyautata zatar ayyuki ma hududan lalatiya za su kiyaye ka'idodin Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka hududun lahi waɗannan su ne iyakokin Allah yi bayyinu ha yana bayyana su ne kaunin ga mutane ya alamuna da suke da ilimi fa'in tsallaka wannan shine shika na uku kaga shika da farko a talaku marrata ne shika ɗaya biyu sai kuma wannan shika da uku wannan ke bayyana cewa shi alhul'i ba cika ba ne don at marrata ne aya ta 229 sai kuma aka kira maganan hulɗi tukuna sai aka doko maganan shika da uku malamai suka ce idan aka yi hulɗi ba a sa a cikin kirgin shika shikan aure ana irga guda uku shi sa ana Allah ya ce fa in tsallaka ga. inda hulɗi shika ne da wannan ya zama na hudu saboda bayan shika biyu an samu hulɗi shi sa kuma da aka zo hul'in sai Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi maftadabbihi babu laifi gareta cikin abin da ta yi mai ta fanshi kanta me yasa aka ce ta fanshi kanta aka ce babu laifi gare ta me yasa aka kora laifi in na ce kula auren babu rami to me ka magana rami da mun babu rami malamai suka ce dalilin ɗaya ne saboda haramun ne mata ta nemi shika ta ce mijinta sake ni to tun da haramun ne to ta nemi shika amma kulli kuwa ba haramun ba ne to shi sa saboda mun san haramcin neman shika gare ta haramun ne to sai aka kora laifin a kulki saboda mai saboda kulkin ba shika bane kar mu manta hadisin ce ayyuma ra'a sa'ala zawjaha talaqan fi ma la ma bihi ba'a fa haramun alaiha ra'ihatul janna wannan hadisi a cikin sahihu abi daud a cikin mujalladi na biyu hadisi na goma sha cewa a koda yaushe mace ta ce mijinta sake ni babu wani dalili na shari'a kawai sake ni saboda kai talaka ne ko sake ni saboda kaza ba dalili na shari'a annabi tsira da aminci tabbata gare shi ce haramun ne ta sheki kanshin aljanna gobe kiyama ba ma ba za ta shiga ba kanshin ma ba za ta shiga ba so kaga tunda an haramtar da shika to anan ita ta nema to sai aka halartar masa da kulki, ke za ka ce fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi hmm. to kaga kenan shi kulki ya fita cikin shika don dama neman shika haramun ne gare ta in babu dalili na shari'a amma in akwai dalili ko baya zalla ko baya azumi ko yana shan giya wannan ya halatta ta nema to amma in babu dalili kawai dan talaka ne to nan bai halatta ba amma anan kuma halal ne ta yi kulli to sai zan biya ka abuwar ka mu haƙura haka to anan halal ne so fa in tsallaka idan ya sake da shika na nawa shika na uku jiya mun yi bayanin yadda ake shika a shari'a shine cewa ana sake mace ne inna ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa li'iddati inna wa ahsul idda za a sake su zuwa ga iddan su sake su ga idda shine bayan sun yi tsarki ba a kusance su ba amma sake mace a jini bid'a ne kuma haramun ne sake ta bayan an kusance ta ba ta yi jini ba kuma nan ma haramun ne mafhum sai don haka fa'in tsallaka ha idan ya sake ta shika na uku an yi ɗaya an yi na biyu yanzu an yi na uku gabanin mu ci gaba menene matsayin shika uku a kalma ɗaya kawai mutum ya ce wa matarsa ya sake ta sau uku wannan shika uku da kalma ne ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta mai mai ta sau uku ya ce anti talika anti talik anti talik anti talik anti talik ya fada sau uku shin shika uku ne yake aukuwa ko ɗaya ne yake aukuwa a magana mafi inganci na malamai in aka yi haka shika ɗaya ne ya auku ba uku ba amma akwai malamai da yawa da sun daga akan cewa shika uku ya auku amma ka ɗauke shi a dalili babu hujja da za ta goyi bayan cewa shika uku sun auku ba akan wannan muke magana ba barin takaita magana na farko akwai hadisi riwaya na muslim rahmatullahi alaihi wanda hadisi na 1172 da ke cewa kana fi ahadi rasulillah wa abi bakarin wa sanatayn min khilafati umar as-salat salat wahid a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya in mutum ya shika uku a kalma daya a matsayin ɗaya ake daukar sa haka zamanin na abubakar radiyallahu har ya gama shugabancin musulmai shika uku in mutum ya a kuskure za a ce ɗaya ne haka shekaru biyu na farkon zamanin na umar allahu anhu in kai shika uku ya ce ya sake sa uku sai a ce ɗaya ne amma ka yi wasa da shari'a sai a maka ta'aziri ko a maka lasu wani karka kuskure ka gara haka a two years na farkon umar a the end umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce fa innan nasa yace innan nasa qad ista'jalu fi amrin lahum fihi ana sai ce law baina ku salasan lahum fa amdahu alaykum umar yace mutane suna gaggawan shika uku cewa ya sake ka uku ya saka uku cikin al'amarin da ba a gaggawa ana bukatar enduwarar juriya wani lokaci ba ka yi istikhara amma kawai mutum sai ce ya yi ta uku sai na umar ransa ya baci zai ce to yanzu ina ma da za mu yi enforcing wannan mu ce in kai ukun dole uku ne sai na umar sai ce to yanzu duk wanda ya uku mai da shi uku sai na umar dan aljanna ne mai daraja ne mutum ne da in ya bi hanya shi ya dan ma baya bin wannan hanya su ne jaruman musulunci su da shi ne idan salaka shi umaru fajjan salaka shi na fajjan akar tun a duniya dan aljanna ne kuma mutum ne mai nagarta da fiyayyen halitta ya auri yarsa sama hafsa radiyallahu anha sirkin fiyayyen halitta ne wa ma'a zalika sahabi na iya tuntube wanda take aqidar ahlus sunna hmm. musamman idan sahabi hukunci da ya ci karo da hadisi hmm. duk yadda muke ga matsayin sahabi ai matsayin sa bai kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda mai saboda muna girmama sahabbai don mai don imani da suka yi da musulunci da biyayya da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka matsayin su bai kai nasa ba amma matsayin su ya fi namu a yanzu fintin kau amma bai kai nasa ba da wannan ko a fatawa ne idan na sahabi ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi annabi ake dauka dan annabi shine ma'asumi a wannan zamani a wasu riwayoyi kaman Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu yana gwamnan sayyidina Umar aka ce ya taso zai samu sayyidina Umar cewa wannan doka da aka yi a mai da shi shika uku a kalma ɗaya ne tunda akan haka annabi ya rasu bai canja ba akan haka sayyidina abubakar ya ba duniya ba su canja ba kuma kai ma akan haka ka fara tafiya wasu malamai suka rawaito daga bayi sayyidina umar da kansa yayi karajibi ya bar wannan fatawa din ya sake dawowa cewa shika uku a kalma ɗaya ne amma ita hatsarin fatawa yau in zan yi fatawa na kuskure idan na gyara gobe wani ba zai ji mai na faɗa gobe ba kawai na yau din ya ji ko da wani ya ji wata magana ba zai ji wata ba to malamai suka ce wannan shine abin da ya faru in ba haka ba ko da sai na umar radiyallahu anhu bai tarabi ba babu kokonto abinda manzon Allah ya rayu a kansa ya fatawa shine mafi karfi kuma haka sai na abubakar ya rayu a kai kuma akwai kisan abu rukana da ya saka matarsa shika uku a kalmar manzon Allah ya yi fushi ya je ka ɗauki iyalinka sai mai da shikan yake guda ɗaya ne ba uku ba wanda imamu ahmad rahimahullah ya kawo shi kuma annabi ya sa shi ya je mai da kuma yana masa ɓacin ransa akan waye ke kai haka shi shika uku a kalma ɗaya jahilci ne son rai ne kuma rena dokar Allah ne yi wa shari'a hawan kawara ne amma ba inda shari'a ta ce a yi za ka fatawa shika uku a kalma ɗaya cewa ɗaya ne in ka duba malamai da suka yi ba'afi sosai irin ibn al-qayyim rahmatullahi alai irin shaykhul islam irin shaykh bin bas irin ibn usaymin irin lajnatu da'ima lil buhuth ilmiya duka sun tafi akan uku a kalma ɗaya ɗaya ne amma wanda yayi yi jahilci kuma bai yi wa addinin Allah kara ba saboda yayi yi abin da babu laifin da yi mutum ne kawai ka zo ka misali ko ibada da aka sa ka yi da aka ce ga yadda za a sai ka san yadda ake yin ta in ka duba magana gamsashiya ka duba littafin sharhul mumti ala zadil mustaqni juz'i na goma sha uku daga shafi na casa'in da uku da hudu zuwa da biyar ibn usaimi rahimullah ya magana mai tsawo akan wannan matsala ta uku a kalma daya a magana mafi inganci shika ɗaya ne a kuba duka uku ne suka faru ba magana mafi inganci na malamai in mutum kuma ana shari'ar musulunci in yi uku a kalma ɗin sai a masa punishment sai a masa ɗan ta'abiri sai alkali ya ce za mu mayar maka da a matsayin ɗaya za mu ɗauka bayan nan kuma za a maka ta'abiri sai a samu mutum mai alamar ƙarfi iri na ko irin aran mai sai a ce to ya ɗan masa ɗan bulala in akwai shari'a sai a dan mai dan ya yi wasa da shari'a kuma ga ba ta mai sauƙi da usaimin rahimahullah ya yi shi shika in an ce guda uku ake ɗaya biyu uku zai iya yiwa mutum ya sake abu abun da ya sake bai dawo da shi ba kuma ya ƙara sake shi kai kake da mota misali ne ka sai da mota baka sake sayenta ba baka dawo da ita ba kuma ka ƙara sayarwa wani za a zauna lafiya kuma ka ƙara sayarwa ni ko barin ƙara maka wani misali mai sauki da za ka gane bayan nasa shine idan aka yi alwala hutu na karyata sai mutum ya yi alwala da ya yi sai hutu idan ya sake yin alwala bayan minti biyar sai ya hutu ta biyun ta kare kawai da kare ba ta kare to dai alwala ta farko sai ya hutu daya bai kara yin alwala ba sai ya kara hutu na biyu ya bata wutar alwala bai bata ba dan daman me dan daman da ta farko ta walwala ya bata dawo ba ba a sake yin ta ba to me yasa kuma na biyun bai bata na farko ai tambaya ce da sauki yayi na farko to sai ya sake alwala ta biyu mm. in ya kara hutu sai ta kare in ya kara na uku ya kara hutu sai ta kare mm. amma matukar bai kara ba to babu dalilin kuma hutu na biyu ya bata alwalan farko hutun farko ke bata ta ala ayi halin mm. kowane bacin da ya kama ta kar ma ka kuskura bakin ka ya furta ka ce kayo mace shika biyu ko shika uku guda ɗaya ake yi ko kai kana ga har abada ba ta bukatar ka kai akan guda ɗaya in kai guda uku ka nuna jahilci don kai abin da addini bai ce ayi ba kuma bai san da shi ba na biyu kai wa shari'ar Allah hawan kawara hawan kawara ne saboda me saboda ba inda nasu yace kai guda uku mafu tayyib don haka fa in tallaka in ya sake ta na uku la ta hidda lahu ba ta halatta gare shi min ba'du bayan nan hatta tanki hazaujan gaira har sai ta auri wani duk inda aka yi shuka daya aka yi shuka biyu aka yi shuka uku to a nan matar ba ta halatta ga miji na sai ta yi mai sai kuma ta je ta yi wani aure idan ta yi auren ma fa in ta kulla auren misali sai sai wata guda sai ta kashe auren sai ta fito zai iya auren ta bayan ta yi aure zai iya sai an tambaya shin mijin da ya aure ta bayan shika uku nan ya taba mu'amalan aure da ita eh ya taba tukunna na biyu ya aura in fa ta yi aure bayan shuka uku ɗaya biyu uku a wani gida sai ta auri wani amma mu'amalan aure bai shiga tsakani ba to ba ta halatta da koma gidan mijin farko saboda me saboda hadisi yana fassara wannan aya akwai hadisi riwaya na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 1473 da ya magana mai tsawo akai cewa ba zai yi ta koma gidansa a haka ba a cikin hadisin Rufa'a radiyallahu anhu ya sake matarsa shi kuma dan baffanta ne ya sake ta shika ɗaya biyu uku daban-daban sai ta koma ta auri wani mai suna abdurrahman bunu zabir ba bunu zubair ba bunu zabir da ta aure shi ba su yi mu'amalan aure ba sai ta fito sai ta samu fiyayyen halitta sai ta ce ina so na koma gidan rifa sai annabi ya ce mata wanda kika auren kun yi mu'amalan aure sai ta ce a'a sai ce hatta ya zo ka sai da take wata zuki kusai da taho annabi zai ce a'a sai ke kin je kin san shi shi ma ya san ki ko da sau ne tukunna sai ya zama ya halatta ki dawo gidan na farko amma matukar ba mu'amalan aure to bai halatta ba to kaga ke dan wannan hadisi ya taimaka wajen kara fassara wannan aya hatta tanki gai zaujan gaira kuma ya zama akwai mu'amala ta aure da ya shiga tsakani fa in ha idan ya sake ta shi wa kenan shi wanda ta aure shi bayan misali malam alifun ya sake mata shika daya aka sake na biyu aka yi na uku sai ta fita sai ta auri malam ba'ul to shi malam ba'ul idan ya sake ta shine fa'in tsallaka tallaqaha az sani idan miji na biyun ya sake ta yanzu bayan mu'amalan aure ta shiga tsakani akalla sau daya fala junaha alaihima babu laifi a kansu shine ita matar da kuma mijin farkon yanzu an daina magana akan miji na biyu shi na biyun yayi shi kadai kuma ya mu'amalance ta na aure to fala junaha alaihi ma babu laifi a kanta da mijin farko ai ya taraja'a yanzu su dawo su yi zuwa ga auren su shine ai a ila nikahihi ma babu laifi su dawo zuwa ga san kabiyar sake aure saboda me saboda wani ya aure ta in zanna in sun yi zaton a yanzu ayyuki ma hududan lafiya yanzu kowa gane kuskurensa suna zaton za su yi mai za su kiyaye dokokin Allah ai kaga a can baya an ce ba za su yi ba illa ayyuki ma hududan ba amma a yanzu kuma sai ya zama sun yi zaton za su gyara sai aka ce me sai aka ce zato wannan ke bayyana duk abin da ya shafi mustaqbal wato gaba future time babu wanda ke da yaqinin sai Allah subhanahu wataala ce za ka ce in zanna saboda Allah ne kadai yake da ilimin gaba na yaƙini amma mu akan zato ne ina zaton za a yi ruwa me yasa na ga hadiri ina zaton wane da wancan za su dace zai yi auren in an yi sa a dace in ba a yi sa ba kuma ba a dacen ba duk wani na iya faruwa har ma ka ga mutane sun dace da juna kuma an gagar zaman lafiya ka rasa mai dalili saboda mu muna ginawa ne akan me akan zato kullum hukuncin mu akan zato muke Allah ta'ala shi yake da yaƙini na al'amura so da haka in zanna ayyuki ma hududan da ko a nan mutum ya ce ya ba da shawari ya ce ni da ina ga tabbas kai da wanta za ku dace me dalili sai ba da dalili da shari'a ta dace da shi kai da ita masu addini ne kai da ita kuna da haƙuri kai da ita kuna da ladabi kuma kai da ita ba ku da burin rayuwa tabbas za ku dace sai mu ce faɗa da aka yi auren ba a dace malamai suka ce a nan ba sai ya yi kafara ba saboda mai saboda ya magana akan mustaqbali ne bisa ga abin da ya bayyana gare shi shi sa qur'ani ya ce in zanna ayyuke ma hududallah in sun yi zaton za su iya kiyaye dokokin Allah me dalili saboda mutuwar aure yana sa kowa ya je ya tunani ya gane kuskuren da yake wa dan uwansa sau da dama akun da ba su lanin darasi a auren su sai bayan an samu jarrabawa sai ta fita sai gane a ce ta toshe mun kaza da kaza da kaza da kaza ita sai ta gane ashe fa mijin nan ya mun kaza da kaza da kaza da kaza saboda me saboda yawanci dan adam yana walakantar da abin da ya mallaka ita ta gaishe ba irin mazan yanzu menene irin mazan yanzu kan menene mazan yanzu ta manta muhalli shine tufatarwa shine abinci shine magani shine sannan shi ma ka irin matan yanzu irin matan Hausa yanzu kan waye ke irin nasu yanzu matan mu kai ba su da ladabi kowa a cikin mu bai cika tuna alherin dan uwansa ba a lokacin da dan uwan yake nan masu suna yin sai kaɗan ne to shi lokaci in aka samu jarrabawan ta ɗan ɓari, to in aka fashe za a ga kowa ya rike abin a hankali saboda mai saboda kowa ya fahimci amfanin ɗan uwansa in zanna ayyuke ma hududallah wa tilka la waɗannan su ne iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala yu bayyana hada yake bayyana su liƙaumin ga mutane ya alamuna waɗanda suke masu ilimi ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin masu ilimi karin tambaya na gaba kuma da zan iya kara muku akan nan shine a misali ga masu sauraro na ko da ta kafin labarai mutum ne sai ya ce wa matarsa budurwa da yake nema sai ce idan ya aure ta bayan sun yi wata uku da aure auren rabu matsala ce Hadiyya. idan ya aure ta auren ya rabu malamai suka ce auren a nan bai rabu ba me dalili saboda sharaɗin a musulunci ba a cika sai an aura ba za a taɓa yin shika ba sai an yi aure duk shikan da aka yi ba a yi aure ba shikan bai auku ba so da haka kwandishin na shika shine aure ya kullu sannan na biyu ana iya yin shika da sharaɗi ko da sharaɗin mai muni ne misali mutum ya ce gobe idan za a yi tafsiri idan aran ma bai zo da fararen kaya ba shi mutumin sai ce matarsa ta tafi kuma shi aran ma bai sani ba sai a jira gobe idan aka fito kafin aran ma ya zo da fararen kaya auren nan ko bai nan eh a nan aure yana nan ya sa farare Idan aran ma bai saka farare ba kuma aure ya yi me aure ya sa akwai ɗalibin imamu malik rahimahullah da ya wannan ya kalli matarsa kawai aure ya yi daɗi a gari suna taɗi a tsakar gida sai ce mata an ta tsalikin lantafu buni a halamin alkamar sai ce ya sake ta in dai ba ta fi wata kyau ba in dai ba ta fi wata da ke sama mun kyau ba ya sake ta shi ya rikito ta amma ya gagara hukunci da watarsa da wata wa ya fi kyau in matarsa ta fi wata auren na nan in wata ta fi matarsa kyau aure ya yi mai ya tashi a aiki ya rasa yadda zai yi ba ta ce to dole kuma sai ka je ka yin fata ba don ga yadda ka sa auren mu a rikici ya je ya samu imamu malik rahimahullah yana zuwa ya samu imamu malik ya ce ga abin da na gaya matata imamu malik ya daga kai rahimahullah ya ce tunani ya tunani ya ce alkabar ahala min zaujatuka fa zaujatuka salik ya ce wata ta fi matar ka kyau ni aure na aure ya riga mutu sai dai kuma a ga me za a gaba ma aure ya lalace shine aure akan sharadi mafhum tayyib ya fito gidan imamu malik rahimahullah sai ga mutu imamu shafi'i rahimahullah dalibin imamu malik sai tambaye shi masu alwa mal ijaba da ya ji yazo wajen malam tambaya ne ce me ka tambaye malam wata amsa ya baka ya ce ga abin da ya faru da iyali na ga abin da na gaya wa malami na ya yi shiru ya shiru sai ce me malam ya ce ya ce malam ya ce ta saku ta saku ya ce eh saboda ladabin ilimi sai ce kai mu koma wajen malam sai sa koma sai tambayi malam sa shi shafi rahimahullah dalibin imamu malik ne sai ce imam malik allah malam ne ka gaya masa yake ga amsar sai ce malam ba ya ba mu istishhadi daga qur'ani ko hmm. sunna akai imam malik shi yace duk wanda ya ga wata ya san ai kashi mutun kyau ai ba hmm. musu akai imam shafi yake to an ban dama ne ina da magana da zan iya yi yake me yake ni ina tunanin malam kaman fa mutum ya ji wata kyau me dalili yace ai halittar da Allah ya yi wa mutum ya bayyana a cikin suratul tin aya ta hudu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah yace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a mafi kyan daidaituwa sai imamu shafi'i wake sai a duk qur'ani akwai inda Allah yace ya halicci wata akan mafi kyan halitta daidaituwa imamu malik ya tunani sai ya ce ya canja fatawa sai ce alhaku a haku ayyuka ba akhta a malikun wa asaba shafi'i sai ce a ko'ina ake gaskiya ya dace abi ni malam malik na yi kuskure ɗalibi na shafi'i ya dace ka je matarka ba ta sako ba abu zur'a ɗalibinsa ya taɓa cewa matarsa in malam bai haddace hadisi guda dubu ɗari uku ba ya sake ka kuma shi malam abu zur'a baya yadda a san me ya haddace ko me ya gara zai ce ah, ba zai faɗa ba Ɗalibin kuma ya ce wallahi in malam bai da tilawar hadisi dubu ɗari uku auren ki ya mutu yanzu ba zai amsa fatawar sai shi iya malamin ya zo ya samu malam ya ce ga abin da ya gaya matarsa shi kuma sun yi sun yi malam ya faɗi hadisin da ya haddace ya ki faɗa saboda tawali'u malam ya kusa ta yi mar faɗa ya ja da sai kar ka ƙara kar ka ƙara wannan rashin hankalin ya gama ya ce je ka ya ce to malam ba kawai faɗa ba ce je ka auren ka nan ba damuwa <laughs> Allah akbar so in ka je kai malamin ka da arba'una hadis kuma ba ruwana da auren kan ka je ka sa ni a cikin ruwan ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu ta'ala